daga wasa matashi ya zage auren adaman kama'i yake so ta fito ta karyata shi ana ci gaba da shiƙenci kan sabon kuɗin da aka sauya wa fasali idan ba manta ba a shekarar da ta gabata wasu hotuna na pre na adaman kama'i da wani matashi sun yi ta kewayawa a shafukan sada zumunta wanda har aka tsammaci ko auren gub da ake yayi ne jarumar za ta yi sai dai ba da ɓata lokaci ba ganin maganganun sun yawa jarumar ta fito ta karyata lamarin inda ta bayyana ba auren gaske ne, hotuna ne na wani fim nata mai suna matar yaro wanda a lokacin da aka yi hotunan ba ma aka yi ga fara ɗauka ba tukunna sai dai fa wannan abin ya zama wa adaman jangon domin ko shi matashin da suka yi wannan hotunan jarumi ne mai tasowa mai neman ya samu karbuwa sai wannan ta zame masa wata hanya da za a gane fuskarsa hakan ya sa ta bangaren sa bai karyata wannan batu ba kamar ma shi daɗin wanda maganganu yake je ana ta tattauna batunsa a shafukan sada zumunta da kafafen yaɗa labaran kaniwood Wanda hakan ya sa ya dinga wallafa hotunan da ainihin sunan shi da ita kuma sunanta na fim wato Adama. Wato Adama Almudassar yana wallafa hotunan da waƙoƙin soyayya. da rai mu za mu gano namu da ni da za mu shige lalle. Ni da tsantsar sanki nake yi ne babatun na barki zan zama mai rauni so ne a raina shi bai da. da amaryar ka ce Ramadan sirna ki ne Auren ko an daura Mi shagali mi ya kwadiri aure na soyayya Adama kamar amarya auren ko an akwai hoto na shi ma da ya wallafa da ma ya sani inda ya rubuta don allah ku tayani zaɓe ko ita ko adama ba a nan gizo ke sakar ba sai da aka yi wata hira da shi da wata kafin yada labarai ko gidan tv inda ake masa tambaya kan lamarin ya ko tabbatar da gaske yana shirin auren Adamar. Ko da aka tambaye shi me zai ce ga 'yan matan da ke nuna suna son shi, Mudassir ya bayyana sai dai su yi haƙuri, domin shi dama ba kalar 'yan mata ba ne, domin shi tun taso shi mutum ne mai son soyayya da kulawa, ga dai tsakuran hirar da ya dora a shafinsa. mu kaddari ne daga Allah, ni kankin kaina ban shirya wa aure a wannan daidai lokacin ba, amma in ya zo ba zan ki ba lokaci ne. Ya kasancewa kai ana ganin matashi ne, ana ta magana cewa wannan aure ka yi ne kawai da wani biyan bukatar kanka sau mako a cikin dan ta to mutane suke ta faɗar haka cewar ina yaro zan auri hajiya zara wadda ta yi min girma ta girme ni wasu ma suna cewa ta haife ni wannan duk um, zan iya cewa wani al'amari ne daban ah, ta yi ma kila koyi zan yi da halitta yes kawai su yi haƙuri madassar dama can tun da ya taso shi ba kalan 'yan mata ba ne kalan manya ne ba don komai ba saboda madassar yana son kulawa yana son soyayya yana son caring love shi ne abinda madassar yake so baya son tashin hankali at all ba na son tashin hankali amma 'yan mata iyaliya ce tana iya ganin ai ita menene ta yadda kake saurayi ita ma haka take budurwa waye da waye amma in babba ce ta san muhimmancin ta kuma ta san love ta san kiyar. kana cewa mm, za a ce me ya faru gaskiya sun fi kulawa sun fi kulawa kuma ni me yasa su 'yan mata da suke ta auren tsofaffin mutane maza ba a tashin hankali sai akan madarsa dan ya auri babban mace zai auri babban mace shi ne abin za a yi da hankali to su ne yasa ba a yi masoya kuma da suke ta mana fata alkhairi mun gode mun gode Allah ya saka da alkhairi muna kuma gayyata su su zo za a sha jina za a raka shi a wurin wannan biki wannan lamari ya ɗaga wa adama hankali da ta kasance kusan uwa a gare shi domin tana da manyan 'ya'ya da sun girme mishi domin da a ce ita ce ta ra'ayinsa an san ba haramun ba ne amma shi yana amfani da hakan ne da wata manufa ta shi wanda hakan ya sa ta fito ta ƙaryata gami da tabbatar da bai isa ya zo gaban ta yi wannan maganar ba ta yi bidiyo ya kai uku zuwa hudu don ta gamsar da mutane ba gaskiya bane abin da yake faɗa. to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana zara usa alfantami wacce kuka fi sani da adaman kamai a cikin shirin daɗin kowa To ina masoyana na faɗin duniya ina muku kyakkyawan fatan alkhairi. Na shigo wannan shafin ne domin in sanar da ku cewa akwai wani bidiyo da yake ta yawo ana ta cewa Adama ta auri wani yaro Adama ta auri wani yaro. To gaskiya wannan ba gaskiya ba ne. Eh shi ne na fito da bakina in faɗa dan ban taɓa ma hawa in yi irin wannan dogon jawabin ba sai wannan karan. An dame ni da tambayoyi ƙasa-ƙasa da ƙasa ana kira na ana tambaya ta. cewa wai na auri wani yaro mu dan sirdu amma na ce ba gaskiya ba ne wannan sabga ce ta fim mai suna matar yaro muka yi hotunan wedding picture din muka sake su domin mu tallata fim din domin ya karbo amma maganan na yi aure ba gaskiya ba ne kuma aure ba wai fasa yin shi za a yi ba ana cikin niyan yin sa amma ba da wannan yaron ba wannan yaron ai da ne a guri da ta yaya za a yi auri wannan yaron in aka ce muku zan auri wannan yaron masoyana ai kwa zani ne ko ba gaskiya ba za ku ce wannan ai ya mata ganganta ko dan haka da fito in wayar wa al'ummar duniya gaba ɗaya kai da kuma su san cewa ba aure ba ne duk da naga cewa ya je wasu kafafen yada labarai yana cewa ai shi da ba ya fi son babbar mace kaza kaza to ni a gaba na ba zai iya faɗan haka ba domin ɗana ne bai isa kuma ya faɗa ba amma da aka dame shi da tambayoyi waya Allah sa shi aka yi waya Allah a'a ya ga dama ne ya faɗa to ban san dai me ya nufinsa ba to ɗa ne ni a guri na ba masoyi ba ne ba kuma ba ma ma'amalar da ta danganci wata soyayya da za ta kawo maganar aure ka taba ganin uwa ta aure danta ai ba a taba yi ba Dan haka shine na fito in gaya masu ya cewa ba gaskiya bane wannan maganar ba ba maganar aure bane fim ne mai suna matar yaro kuma yana nan insha Allah yana tafi yawwa ina muku fatan alkhairi ni ce ku Adama Kamai uwar magaji ta mai sittin goma Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masoyana na fadin duniya yau dai na dame ku ina ta sallama ina ta gaisuwa kuma ina muku kyakkyawan fatan alkhairi wannan bidiyo da yake ta yawo yake ake ta cewa adama ta yi aure adama ta yi aure to ba gaskiya ba ne wannan fim ne mai ɗauke da suna matar yaro don haka na fito in shaidawa al'ummar duniya ba aure ne ba saboda ya kashe min kasuwa zawarawa na masu kawo hari za su aure ni kuma shi kenan ya su ja da baya kenan a ta yi aure wankan mu za ta yi to ba aure nai ba yau wato salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wasu sun biyo ni a comment section cewa ba su fahimci bidiyon da na yi jiya ba don haka yanzu nake so in wayar musu da kai shi wannan yaron mu mudassir dutsen ma abokin aiki na ne tunda dan fim ne ni ma yar fim ce so mun yi wannan hotunan ne na wani aiki matar yaro aikin ma bamu riga da ya fita ba muna kan shirye-shiryen gabatar da shi ne sai ake masa tambaya a wani gidan rediyo ake cewa a ake tambayarsa cewa ya aka yi shi ya auri adaman kama ya kaza kaza sai yake cewa eh shi ya fi son manyan mata to ni ban yi kama da matar yaro ba sai dai akan labari na fim don haka maganganun da yake ba gaskiya ba ne ni da kaina na fito ne wannan jawabin saboda ni ba matar yaro ba ne yaro kuma ya san matar aurensa yawa shi yasa na fito na yaɗa wa duniya cewa ta gane wannan bidiyo da yake saki ba gaskiya ba ne fim ne. Sunansa Matar Yaro. Wannan wedding picture ne da aka yi na maganar fim ɗin. Ba a kai ga ƙaddamar da fim ɗin ba ma tukunna. Ana shirye shiryen fita kuma insha sha Allahu nan gaba zai fito muku. So ina so wanda bai fahimta ba ya fahimta. Eh masoya ina muku fatan alkhairi. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Daga taku uwar magaji ta mai sittin goma ce. jama'a najeriya na ta ci gaba da shikiyanci kala-kala da barkwanci game da sabon kuɗin da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya fitar a jiya inda mafi akasari ke bayyana kala kawai aka canja wa kuɗin inda ake ta shikiyanci kan batun ga wasu hotuna da bidiyo masu ban dariya da ake wallafawa kan sabbin kuɗin my brain was telling me that this is the kind of design we're gonna get. Like, can you see how man, this is like chef's kiss? man, man. but this is what they gave us. Oh, <sighs> Bala blue, blue blue, blue blue. an yi wa kudin Najeriya bulecin. Wasu eh? ma CBN din yan Kano ne. Eh? Allah sa dai kudin ya lasta. Hello mutumi na ya aka yi ne ake ciki. Yauwa da Allah wani taimako nake so ka Da Allah idan ka taso daga kasuwa ina so ka taho min da kala ne. A ni kowace iriya ko food kolo ko kuma irin ta 'yan makaranta kowace ma amma kana ji kaloli guda uku nake so. Ina son blue ina son koriya ina son ja yawwa amma kana ji ka san wacce na fi so a ce ni ko tare ne ce ma ko tare rana wando ce ka gane a ce bulu haka ka gane bulu din nan tana da wani dil za a buga ne ka gane yawwa mutumi na karka damu a'a kai kai ma kana ciki ai wata har Allah ce ta zo wallahi Allah abun mu washar nake gaya ma to sai ka zo ka kamanta da bulu, da koriya da kuma ja yauwa to ba komai sana'a jari ce in ka samu kai dace ko abokai kai zarce ko ina in kai zance babu mai ma gaurance sana'a kai ai sana'a kai ai sana'a jari ce in ka samu kai dace ko abokai kai zarce ko ina in kai zance babu mai ma zaurance sana'a jari ce in ka samu kai na ce ko abokai kai zarce ko ina in kai zance babu mai ma zaurance